Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A can kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ministan tsaron Isra'ila Adif Labman ya yi murabus daga mukaminsa a wani mataki na nuna rashin gamsuwa da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla da kungiyar Hamas. kana ita kuma firaministan birtaniya theresa may na faɗi tashin ganin ta ja hankalin mukarraban gwamnatinta masu ayyukan ceto sun gano ƙarin gawawwaki a yankunan da wuta ta laƙume a nan jihar california to Allah shi kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto a kan taron ƙasa da ƙasa da ake yi a jami'ar Bayero da ke Kano game da matsalar tarzoman mayakan Boko Haram a Najeriya. Haka zalika za ku ji rahoto akan wani taron horar da masu ruwa da tsaki da wasu jami'ai da aka fara akan warware rikici a cikin al'umma a jihar Gombe. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Legas ta ba da umarnin mata musulmi su ci gaba da sanya hijabi zuwa makarantun jihar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda, Ibra, wanda Abdulaziz Adli ya shirya zai kuma kawo amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau Laraba ministan tsaron Isra'ila Adib Dog Leman ya yi murabus daga mukaminsa a wani mataki na nuna rashin gamsuwarsa da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla da kungiyar Hamas. Labaman na ɗaya daga cikin mukarraban gwamnatin Isra'ila da suka soki shirin wannan tsagaita wutar wanda ake wadda ƙasar Masar ke shiga tsakani. Ya ce kamata ya Isra'ila ta ci gaba da nuna ƙarfin sojinta a kan mayakan Hamas na a yankin nan na zirin Gaza. Labaman ya ƙara da cewar wannan yarjejeniyar tamkar nuna goyon baya ne ga ayyukan ta'addanci. Gabanin murabus ɗin ministan tsaron Firaministan uh, uh, Benjamin Netanyahu ya ƙara da matakin da yake cewa ya ɗauka a tsagaita wuta a Gaza bayan yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin shugabannin ƙungiyar Hamas da suka amince da ita. Matakin tsagaita wutar ya biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ana faɗa a tsakanin waɗannan a yankunan guda biyu. Firaministan Birtaniya Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin mukarraban gwamnatinta domin su goyi bayan daftarin yarjejeniyar fitewa daga tsarin nan ko kuma kungiyar kasashen turai wanda masu shiga tsakanin kasashen masu shiga tsakanin yarjejeniyar suka kwashe kimanin watanni suna kai ruwa rana a tsakaninsu. su sai dai wannan daftari mai shafi 500 na ci gaba da haifar da saɓani a tsakanin 'yan jam'iyyar conservative mai mulki da kuma majalisar dokokin birtaniya wacce ita za ta yanke hukunci a ƙarshe kamin a cimma matsaya yayin da aka gudanar da aka gurfanar da rahoton su kuma eh, mutane da dama suna nuna rashin amincewarsu. su yanzu haka dai ana dai kokarin ganin cewar an shawo kan wannan matsala sun kuma yi wata yarjejeniya wacce a kulla wadda za aka kulla tsakanin tsohon firaministan ministan tsaro minista harkokin wajen kasar Boris Johnson da ya yi murabus a farkon wannan shekarar sun dai mai da yarjejeniyar dai da 'yan adawa wanda suka nuna suma ba su amince da wannan yarjejeniyar ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu ayyukan ceto sun gano ƙarin gawawwaki a yankin da wutar daji ta laƙume a jihar California. Wannan wutar daji ita ce mafi muni da jihar ta taɓa samu a tarihi. ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai mutane 48 tawagar masu ayyukan ceto suna amfani ne da karnuka masu bin diddigi da wata na'ura da kuma ainihin amfani da halittar nan da ake ce ma dna da allah ya yi wa ɗan adam wannan wuta da ta yi ta laƙume mutane da kuma dukiyoyi a wannan birni da ake ce ma paradise wanda kimanin mutane dubu Ashirin da bakwai ne. Aƙalla gidaje dubu bakwai ne wutar ta a wannan gari na Paris. Hukumomin sun ce har yanzu akwai mutane sama da ɗari biyu da suka zama kuma ba a san inda suke ba a cikin wannan jihar. Rikicin siyasa ya ƙara arzaka a ƙasar Sri Lanka lokacin da aka yi ta wani yunkuri na ganin dokokin an bai dokokin amincewa da yankunan suka kamata su amince da shi wanda firaminista mahejja baranja bayan wata ƙudiri da ya ƙabatar bayan da ya tsige ɗaya daga cikin mukarrabansa kakakin majalisar dokokin ƙasar kara jayusura ya nemi ra'ayin jama'a ya nemi ra'ayin 'yan majalisun bayan wasu masu goyon bayan firaministan sun gudanar da zanga-zanga a cikin majalisar dokokin kasar da yanzu ya kamata a ce an kada kuri'a da tun a satin da ya gabata an bayyanar da wannan sakamako wanda yake da tabbacin cewar firaministan ba zai tsallake wannan ƙuri'ar ba rikicin dai da ya samo asali tun a watan 26 ga watan oktoba bayan sauke firaminista ranil da shugaban kasar sirisina eh, ya yi wanda yake cewar bayanan sirri sun tabbatar da cewar akwai wani ministan shi ɗaya da ke yunkurin yake da sa hannu a cikin yunkurin da aka yi na kashe shi hakan ya sa ya mai gurbin ranil da tsohon shugaban kasar kuma mutum mai karfin faɗi aji a jam'iyyar kuma kasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau aka shiga rana ta biyu da fara taron ƙasa da ƙasa na yini uku akan matsalar yakin sare noke da tarzomar mayakan Boko Haram a Najeriya. Masana da ƙwararru a kan harkokin tsaro a ciki da wajen Najeriya da malamai da kuma sarakunan gargajiya ne ke halartar wannan taron wanda ke gudana a Kano yanzu haka. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton. Shehunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin nazari kan harkokin ilimin tsaro daga ciki da wajen Najeriya ne ke gabatar da kasidu kan batutuwan da suka shafi ayyukan tarzoma na kungiyoyi a sassan duniya da sunan addinin Islama. Dr. Usman Bugaji na cibiyar a Park Educational Foundation da ke Kaduna ya gabatar da makala akan wasu al'amura da suka shafi ayyukan kungiyar Boko Haram da har yanzu ba a kai ga fayyace su ba. Yaƙi na sunkuru irin wannan duk inda ake shi a duniya yana nan tattare da masu wato hasa wutar wanda suke cin ribarsa. Na biyu a harkar da ake tafiya da kwai mutane suke cin ribarta da kwai waɗannan mutane a cikin gwamnatin mu ta najeriya ba za a rasa su ba a cikin sojojin maki da manyan su kamar da muka gani da ba za a rasa su ba a cikin wasu waɗanda ba ka ma tsammanin su suna nan to irin waɗannan tambayoyi ne ya kamata yanzu an kai marhalar da sai an yi waɗannan tambayoyi don a zakulo waɗanda su ne umul haba'isin abun su ne masu cin ribar su ne masu lalle su tsaya su ga duk yadda za a yi wannan abun ya ci gaba idan ba a yi irin waɗannan tambayoyin ba aka gano gaskiya al'amarin ma'ana kar a tafi ana mai da wato to abin ya zama kamar wasan yara yanzu shekara gufa goma kenan ana wani al'amarin mutum nawa ake kashewa mata nawa ake ake maidawa zaura eh, eh, ya nawa ake maidawa marayu eh, abubuwa dai ba daɗi ga sunan wurin ai bai yiwuwa a ci gaba da irin wannan abun ya ƙici ya ƙi karewa lalle a a bincika bincike cikakke wanda zai ba mu sanin waye su wane ne suke yin ko suke son wannan abin shi kuwa a tasa makalar farfesa salisu Shehu na Jami'ar Bayar Kano ya tabo tarihin yadda kungiyar Boko Haram ta rinka rikida ne a matakai daban-daban. Matsala ta Boko Haram matsala ce da wato take ta canja eh, launi. Wato ta fara asali da kiyayya da gaba da ilimin boko da tsarin siyasa na demokradiyya to kuma abubuwan da suka haifu daga baya to sun zama wani abu daban amma abubuwan da suka haifi daga baya su ma a kowane mataki malamai suna ta fito da bayanai a kai don haka sai ce don haka wannan maudu'i nawa shine maudu'in da malamai suka tattauna a karan farko na bullowar boko haram batun kalmar jihadi da ma'anarta na daga cikin manyan abubuwan da kungiyar boko haram ta rinka jan hankalin matasa da su kuma suka rinka ta baba da galibin malaman addinin musulunci game da fassara da ma'anar jihadi a mahangar musulunci A kan wannan batu ne kasidar dr aliyu umar limamin masallacin Alfurkan na juma'a da ke nan kano ta mai da hankali yanda wato suka bata ma'anar jihadi suka fitar da shi daga yanda yake a cikin littattafan addinin musulunci ita ko fatawa ai ba haka take ba na nuna wajabcin cewa malamai ya kamata su fito su bayyana yanda al'amuran jihadi da alaka tsakanin musulmi da ba musulmi ba yanda ya kamata su kasance a mahangar shari'a da kuma irin halin al'umma da muke ciki yanzu batun amfani da kungiyar boko haram domin biyan bukatar siyasa da sha'anin ketar iyaka a musulunci kana da hanyoyin bi domin gina waɗanda tarzomar boko haram ta gayyara na daga cikin al'amuran da taron zai mai da hankali a kansu a gobe idan allah ya kai mu gabanin karkarewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari Kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya ya kafa na musamman don farfado da shiyar arewa masu gabas a Najeriya ya buɗe wani taron horaswa na masu ruwa da tsaki a harkar zaman lafiya da kuma batun hukunci a jihar Gombe. Mahalarta taron sun hada da sarakunan gargajiya da jami'an ma'aikatar shari'a da jami'an tsaro da kuma limamai. Ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. mataimakin shugaban kwamitin alhaji musa tijjani tumsa a jawabinsa na bude taron ya ce ana sa ran masu halartar taron su kasance masu shiga tsakani wajen samar da maslaha da kuma fahimtar juna don warware matsaloli da kuma rashin jituwa domin al'umma su kasance tsintsiya maɗaurin ki guda. muhimmancin wannan taro shine zaman lafiya ya fi komai abin muke kokari mu yi shine mu tabbatar da cewa mutane da za su koma gidajensu bayan an gama wannan hargitsi na boko haram da mutanen da suke rike da su a cikin wannan hargitsi an yi zaman lafiya kuma zaman lafiya na ya zama na akan gaskiya ne da kuma ka'idojin dokoki shi yasa muka kira su sarakunan gargajiya alkalai da kuma masu bin tabbatar da cewa an bi doka kamar su 'yan sanda su immigration jami'an tsaro da sauransu su masu shiga cikin wannan ah, training da muka shirya wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana shi da cewa yana da muhimmanci a wannan lokaci wa al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. Uh, sunana honorable george abubakar jabo from guduku area court na fada local government to wannan dai kaman na farko kaga abun da shi shugaban kasa yi game da wannan hoɓasa dai na ganin cewa ya za a yi a taimakawa mutanen arewa maso gabashin najeriya da taimakon da ta dace da su ta bangaren shari'a to kaga kamar yadda aka zo aka yi mobilizing din malamai da limamai da kuma alkalai don saboda a tattauna a wayar da kan mutane ta yaya za a yi a taimaka wajen yadda za a yi solving issue hmm. idan ya taso game da abun da ya shafi hatsaniya da yake faruwa tsakanin jama'a. Mutulani hmm. ne Abdulmumin Ibrahim imam na masallacin Juma'a wanda ake kira Abubakar Sadiq can Tumfure wanda aka fi sani kuma da Malam Naibi. Eh taro ne wanda ake son a samu ainihin haɗin kan al'umma da suke zaune a guri guda su isu su zauna lafiya musulman su da waɗanda ba musulmai ba domin saboda a samu a gina ƙasa a zauna lafiya a samu ci gaba a wannan yanki wannan shine makasudin ainihin wannan taro yadda zai taimakawa al'umma shine ta inda aka kira waɗannan limamai mm. za su ɗauki sakonni za su je su dinga hudu ba akan abin da ya shafi bangaren zaman lafiya mm. wanda wannan kuma wani abu ne da ma sananne a cikin addinin musulunci da ayoyi da hadisai littattafai jingim da suka magana akan maganar zaman lafiya saboda haka za a ci gaba da amfani da irin waɗannan jan hankali ana sa ran kammala taron a ƙarshen wannan mako abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma bari mu koma daga kudancin najeriya Gwamnatin jihar Legas ta ba da umarnin amincewa mata musulmai ci gaba da sanya hijab domin zuwa makarantun jihar. Matakin da tun farko wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da umarnin gwamnatin ta yi, sai dai gwamnatin ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Tuni dai kungiyoyin musulmai daban-daban suka yaba da matakin. Wakilin sashen Hausa, baban gida Jibril, ya aiko mana da wannan rahoton. a ƙarshe dai za a iya cewa an kawo ƙarshen takardama da ta kunno kai game da matakin da gwamnatin jihar Legas ta ɗauka a can baya na hana ɗalibai mata musulmai shiga makarantu da hijabi domin ɗaukan darussa wannan mataki dai ya sanya wasu ɗalibai da ƙungiyoyin musulmai daban-daban shigar da ƙara a gaban kotu inda suke ƙarar gwamnatin jihar Legas game da wannan mataki da ta ɗauka to sai dai kuma a wata sanarwa da gwamnatin jihar Legas ta fitar ga makarantu na jihar daban-daban na bayyana cewa yanzu gwamnatin jihar ta Legas ta amince ɗalibai mata su dinga shiga makarantu da hijabi da aka amince da shi wanda add da kayayyakin makarantun da suke halarta duk da cewa dai wannan shari'a yanzu haka yana gaban kotun kolin tarayyar Najeriya. Tiri kungiyar musulmai daban-daban suka yaba da wannan mataki na gwamnatin jihar Legas a wata sanarwa da shugaban kungiyar ɗalibai musulmai na jihar Legas ta fitar kungiyar shahid ashafa ta bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen kawo karshen tsangwama da ake nunawa mata musulmai a makarantun jihar lagos shi ma a bangaren sa shugaban kungiyar kare haƙƙin musulmai ta najeriya professor ishaq akintola yabawa da matakin da cewa abin yabawa ne matuka duk da cewa yanzu haka akwai shari'a da ke gaban kotun kolin najeriya da ke neman hukunci game da matakin gwamnatin ta jihar lagos barista faisal abubakar na kungiyar lauyoyi musulmai ne da ke nan jihar lega kuma ya mun karin haske game da 'yancin da kundin tsarin mulkin najeriya ya bayar na gudanar da addini ba tare da tsangwama ba daga gwamnati ko hukumomi wadanda hakan bai tauye haƙƙin wani ɗan najeriya ba ƙasa ce da ta bawa kowa dama kai addinin ka yanda ka ga dama ka gane ko ba lalle ba ne sai sai ka yi yanda su suke so yanda kai ka ga dama yanda addinin ka ya ce as long as cewa ba za ka shiga rayuwar wani ba in kana yi in bai saba doka ba kuma bai shiga rayuwar wani ba so kuma addinin ka ya za ya san ma addinin ka ko ya bata doka ko bai bata doka ba addinin ka addinin ka ne kai ka san me addinin ka yace ko ba haka ba yanda kai in aka ga oke me ne saba dokan ka shiga rayuwar wani ka kashe wani a cikin addinin ka wannan an san cewa wannan ya ka saba ma wani ka shiga rayuwar wani sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka kuma akwai akwai cases kamar yanda muke cewa judicial precedent wanda cases da an riga an fayyace ta tun da dadewa shari'o'in da an riga an gama da su to za a iya using nasu ka zo kana bada shari'a kana bada hukunci a kafa hujja da su to shine kaga kamar akwai Lagos State versus Aisha Abdul Karim akwai Abidemi Razak and others versus Commissioner of Health na Lagos State akwai kuma Provost, Provost of Kwara, Kwara State College of Education Ilorin versus Basirat Saliu so duka wayannan akan cases na hijabi ne kuma duka mun ci cases nan kotu tana nuna cewa cewa fundamental right namu ne wannan daman mu ne da constitution ta bamu yanzu dai a yanda gwamnatin jihar Lagos ta ba da umarnin ci gaba da sanya hijabi ga dalibai musulmai domin zuwa makarantu a jihar a waje daya an zura ido da kuma sauraron hukuncin da kotun kolin Najeriya za ta zartar game da wannan shari'a wanda bangaren musulmai ke fatan samun nasara babin ya murya Amurka daga Lagos. dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da Hajiya Halima Bako, 'yar asalin ƙasar Nijar, mazauniyar jihar Harrisburg da ke nan ƙasar Amurka. wani lattijo wanda yana diyan na so tura diyan shi su zo na amurka wani wani konsai zaki bashi wajen turo iyalin su zo nan karatu amurka su zo biɗa wallahi inda lattijo na sai kawo yaran shi ya karatu ya san ya sa cikin hannu mai kyau tunda gaskiya wasu yaran suna zauwa su shiga wasu hanyoyi wanda kai eh, wasu uwayen ma na suna nan kamar yanzu a ce ni in kawo yaro na in dai ban yi taka tsantsan ba sai ka ga ya shiga cikin wani irin hali ya sauya ya bi tabi'o'i na nan garin wanda ba da iya gane mishi kenan duk wanda ke can gida zai turo dan shi karatu ko zai turo dan shi ya zo bada kuɗi to ya san ɗan nan ya sa cikin hanya mai kyau ya sa shi cikin hannu mai kyau tunda gaskiya mun ga da yawa dai ba daɗi eh wasu kuma to kalla alhamdulillah ka san ba kowa yake taruwa ya lalace ba yara sun zo wallahi sun zama abin kirki sun yi karatun su sun zama mutanen kirki ka gani to amma majority kin ce kake ganin babu daɗi har wasu ma san da kuraje ba su san su kaɗe su nan ga amma kai da yawa sun yi arive da yawa kai yara kalla suna ta karatu su suna ta aikin su cikin natsuwa cikin komi da addini da komi kuma zaman nan akwai addini yadda mutane suke dibin ba a addini addini ana yin shi fiye da da gida ma da kake gani. Kenan kina cewa kasar nan ta Amurka tana ba mutane hurriya yin addinin su ba kamar ma gida ba. Kwarai nan kowa na addinin shi bibiran manyan da kake so ko ba gaskiya babu wani takurawa. Duk da inda muke shahamu akwai masallatai akwai komi babu takarawa ba a takura ma mutane musamman addininsu. tura ɗa namiji karatu ba ɗaya bane kamar wajen tura ɗiya mace to idan mun zo wajen eh, ɗiya mata kin san ba kowa ke bari ya tura shi ƙasashen waje ba surtu musamman ma'ana amurka to wani kira gare ki ga waɗannan eh, iyalai masu son tura ɗiyansu mata karatu ana zuwa nan karatu ana amurka. ɗiya matan ma dai duk guda ne ɗiya matan ma da yawa sun zo ba tare da uwayensu ba amma wallahi suna anitsai suna karatun su suna aikin su ka san abin ba a taruwa da alalace wani ya wani ko ba uwayen shi bayan shi yana da conscience din shi daidai ko te duka ba mata ba maza duk wanda dai abin ga dai ka san hannun maza ka turo danka ko daga can wurin kana yi kana jawabi kana jawo hankalin danka ya san abin da ya kawo cikin gari to mu dai nan dai alhamdulillah yaran dai da muke ganin cikin jami'a Harisburg. to alhamdulillah suna karatunsu suna aikinsu eh mu dai nan jiha mu amma akwai wasu wani waje muna jin labarai iri iri to ga ganin ki wani bukatu nan uh, al'ummar Nijar wadda ke wannan jiha ta Harasabu suke bukata daga uh, ofishin jakadancin ku na kasar Nijar da ke nan uh, birnin Washington DC to mutanen Nijar suna bukatun kama a rika abin gan su ka gane kamar a rika tuntuɓar su menene matsalolin shi lokaci zuwa lokaci a rika tuntuɓar su su san dai lalle ko in wani abu kuma ya tashi nasu ko wata matsala eh, a sa hannu eh, in abin da ake iya gyara ne a gyara wanda ba iya gyara kuma ka san shi an ce laifi iri iri ne akwai wanda in ka saka dokar kasa ba mai iya ruwa maka ci eh, ba mai iya abin ganka ko mhm. garin ce in ka saka doka za a maka doka za ta abinka ko Mm-hmm. to amma dai akwai abubuwa da yawa da suke son a kula mu inda sa na cikin nima eh da muke son a rika kula mu a san me muke ciki a rika lokaci zuwa lokaci ana zauwa ana nitin da mu ana tambaye mu menene matsalolin mu menene kaza kaza kaza mm. to sai kuma a ah, gwamnatin Niger kin san da kasar Niger da kasar Amurka suna da alaka to wani kira gare gwamnatin Nijar miye bukatar ku yanzu ku 'yan Nijar wanda ke a yanzu haka kasashen na na Amurka wace bukata gare ku wani kuka gare ku gwamnatin Nijar ta je wannan wannan koken naku domin ta taimaka muku. Kamar mu da ke zaune nan ga? Mm-hmm. So wallahi mu da ke zaune nan ga kai ban ni dai gare ni ban ga wani abu da muke so a taimaka mu kan shi ba dan mun ji an ce akwai wasu wanda sun yi shekara 20 ba su takardun zama ƙasa kuma har yanzu na shekara goma wasu shekara biyar ma amma mu nan shekara guda ce to ina ta ma gwamnati na ga kokari ta yadda na ji labari ana ga kokari dai a ɗan kara mun mu aji ko mutane sun kara samun visa ai amma ya kokari ai da wata uku ne to daga wata uku an samu an yi shekara na san ku daga shekara an kara ko shekara biyar kin samu mutanen su rika zawa umman suna zuwa suna zawa a cikin shekarar nan biyar tunda ba kowa ke so ya zo ya zauna nan ba kash Hajji Halima Bako lokaci ya daga mun hannu masu sauraro ƙarshen mu kenan tare da Hajji Halima Bako 'yar asalin ƙasar Nijar mazauniyar jihar Harrisburg da ke nan ƙasar Amurka. Masu sauraro a tare mu a cikin shiri na gaba tare da wani bako ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura ya ce, Assalamu alaikum VOA, al'ummar jihar Borno muna muku fatan Allah ya kawo muku zaman lafiya, Allah ya kawo muku ƙarshen fitinar Boko Haram. Wasikar mu ta gaba a yau daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Salam VOA Hausa. Gaskiya amincewa da gwamnatin jihar Legas ta yi na hana amfani da hijab a makarantu wannan san bai daidai ba. Da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta gaggauta tsawatawa mahukuntan jihar Legas don kawo ƙarshen wannan lamari. Wasikar mu ta gaba kuma ta fito ne daga wajen Relwanu Sa'idu Gayari. Salam VOA Hausa, hakika muna yabo da jinjina ga hukumar EFCC da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya ta annati, bisa ga yadda hukumar suka kama gwalagwalai da farashinsu ya kai sama da naira miliyan 200 a filin jirgin saman Legas. Da fatan za a yi bayani wa 'yan ƙasa yadda abin yake. Sako na gaba kuma daga Alhaji Mele Yusufari. Assalamu alaikum VOA. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wa masu cutar sukari ta duniya. Muna yi masu addu'a Allah ya ba su sauki, wanda ba su da shi kuma Allah ya kare su. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga wurin abubakar kawu girgir. Hakika muna goyon bayan zanga-zangar da 'yan adawa suka gudanar a jamhuriyar Nijar wanda tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya jagoranta. Domin a gaskiya alamu sun nuna cewa gwamnati ta yi babakere a kundin tsarin zaɓen ƙasar. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a yau laraba ministan tsaron Isra'ila a Dipto Lieberman ya yi murabus daga makaminsa a wani mataki da ya ɗauka na nuna rashin gamsuwa da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla da ƙungiyar Hamas. Labaman ya gaya wa cewar murabus ɗinsa ya zo ne daidai da rashin amincewa da wannan mataki da aka ɗauka. Firaministan Birtaniya Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin makaraban gwamnatinta domin su yi goyon baya da wannan yunkuri da suke da shi na ficewa daga Ƙungiyar tarayyar turai wanda ta kwashe tsawon lokaci tana kai komo an kwashe watanni da dama ana neman sasantawa da kuma nemo hanyoyi da za a magance wannan matsalar sai dai wannan daftari mai shafi 500 na ci gaba da haifar da saɓani a tsakanin 'yan jam'iyyar conservative mai mulkin ƙasar. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Da shike yau ce ranar yin faɗakarwa kan cutar siga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe. Za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batu sai an jima mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Malam Suleiman Tarawali. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya sai kuma a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.